بسم الله ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tayar amina zai kasance tare da ko a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro da kuma duniyarmu a yau sai kuma shirye alkur'ani mai girma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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron su kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labaran duniya da farko ga kanunsu jagoran kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya ce makiyan iran suna mafarkin tsaye a kanta ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta yi tir da ƙarancin 'yanci a yammacin afirka rasha ta janye daga yarjejeniyar fitar da tsaba daga ukraine yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun. ban maga takardar ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lawanan sai da hassan nasarallah ya ce maƙin iran din suna mafarkin tsaye a kanta babban sakataren ƙungiyar ta gwagwarmai musulunci ta hezbollah sai nasarallah wanda ya gabatar da jawabi da maraicen jiya asabar ya bayyana cewa gagarumar jana'izar shahidan harin ta'addanci a shiraz dalili ne babba akan mafarkin tsayen da masu kitsawa ƙasar shari suke yi sai nasrullah ya kuma ce masu yi wa iran mummunan fata za su ci ƙasa kuma a su za ta koma kansu da yake magana akan yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin labanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila dangane da iyakar ruwa da hakan zai bayar da damar haƙar man fetur ɗin ƙasar labanan sai nasarullah ya jinjina wa duk waɗanda suka jajirce domin ganin hakan ta tabbata. jagoran na kungiyar hezbollah kuma ce jan kunne da gargadi da hezbollah ta yi a kan yiwuwar yaƙi idan har ba a baiwa labana haƙinta ba ya taka rawa wajen cin yarjejeniyar da kuma ya taɓo zagayewar lokacin shahadar jagoran kungiyar jihadar islami ta lebanon dr fatih shikaki sayar nasarallah ya yaba masa da cewa ya kasance dan gwagwarmaya ma'abocin tunani da sani bugu da ƙari sayar nasarallah ya ce shahid fati shaƙaƙi ya ɗora gwagwarmaya a kan wata sabuwar turba kuma ƙungiyar jihadul islami da ya kafa ta ginu ta ƙara ƙarfi ta bunƙasa. to a jiya ne dai aka yi jana'izar waɗanda suka rasu a harin ta'addancin na shiras duban dubatar mutane ne daga sassan daban da wato daga sassan kasar daban-daban suka halarci jana'izar waɗanda suka yi shahada kan harin ta'addancin da aka kai a masallacin da ke kusa da shiraz a kudancin iran da safiyar jiya asabar ɗin ne dai ake jana'izar tare da halartar manyan jami'an ƙasar da soja da kuma na gundumomi mahalarta jana'izar da ke ɗauke da hotunan waɗanda harin ya ritsa da su na rera taken ƙin jinin ƙasashen amurka haramtacciyar ƙasar isra'ila saudiya da burtaniya haka zalika suna masu buƙatar da a gaggauta hukunta waɗanda suke da hannu a harin ta'addancin na na hubaran shah chirac da ke kusa da shiras To kuna ta da radio biyoci Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Ƙungiyar Amnesty International ta yi tar da ƙarancin 'yanci a yammacin Afirka. Babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta ƙasa da ƙasa, Agnes Chalamad ta bayyana takaicinta akan yadda ake ƙara takura da tsuke damar 'yanci ga mutanen yammacin afirka Challama wacce ta tabbatar da jawabi a wani taro a birnin Dakar na ƙasar Senegal. Ta yi tir da yadda aka yi amfani da ƙarfi wajen murƙushe zanga-zangar watan Jun da aka yi zaben 'yan majalisa wannan ƙasa. har ila yau ta ce dole ne jami'an tsaro su daina amfani da karfin da ya wuce kima domin kaucewa kashe mutane da kuma cin zarafinsu musamman ma a bayan zaɓe da kare 'yanci yake da matukar muhimmanci gabanin isarta ƙasar ta senegal lamar ta ziyarci ƙasar mali da a can ma ta yi suka a kan masu mulkin soja da suke amfani da ƙarfi kan fararen hula kamar yadda ta bayyana ta kuma ce tun daga shekara ta sha biyu ƙasar ta mali take ci gaba da fuskantar karuwar rashin tsaro da rikice-rikice maimakon ragosu rasha ta sanar da janyewa daga jajjeniyar fitar da hatsi daga ukraine ƙasar rasha ta sanar da janyewarta daga yarjejeniyar fitar da tsaba daga ukraine bayan wani harin jirage marasa matuƙa da aka kai a kan wasu jiragen ruwan ƙasar a gaɓar ruwan yankin crimea da safiyar jiya asabar sanarwar da ma'aikatar tsaron rasha ta fitar a cikin shafinta na telegram ta ce game da harin ta'addancin da mahukuntan Kiev tare da haɗin gwiwar ƙwararru na burtaniya kan jiragen ruwan ƙasar a bahar aswan da kuma jiragen ruwan fararen hula da ke aikin tsaron fitar da tsabar ɓangaren rasha ya janye daga aiwatar da jijiniyar daga tashar ruwan ukraine dama kafin hakan gwamnan yankin sebastopol a crimea ya sanar da dakile wani harin jiragen sama marasa matuki kan jiragen ruwan rasha a gabar ruwan birnin da safiyar jiya asabar a cewar rundunar sojan rasha jiragen da aka kaiwa harin na aikin fitar da tsabar ne ta ukraine kuma tuni rasha ta zargi ukraine da haɗin baki da birtaniya wajen kai harin to ƙarshen labarin duniyar kenan. mustaba Adam kinan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa boh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya to a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum radiyo VOH Tehran mai muku magana Alkasim ne daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in mika sakonni na gaishe gaishe kamar haka. Da farko dai ina gaida Alkasim babu Liman Akhar, ina gaida shugaba Iliya Mai Kanti da Shahi Girkin Daura, ina gaida sarkin aiki na ƙasa, ina gaida abokina Abdurrahman Abdukibia. ina gaida Isu Madade da Sunisi Madade, ina gaida Mamman Buniya Yakuba washe wanda yake a Tawa, ina gaida eh, shi Tayar agares ba zan manta da lawa agares ba zan manta da abokina faffalo a nan shi ma agares ba zan manta da abokina amadu a nan shi ma agares ba zan manta da abokina ismail a nan agares ba zan manta da abokina alhaji bashi a nan shi ma agares radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agares jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne rabilu malam adamu sarkin aiki na kasa baki daya eh, malam muhammadu dan bari bari wa'anda duk ka gaida ni ma na gaida su ina mu kowa da kowa fata na alkhairi tun daga warkon lamba karshen lamba ko kuma duka illahirin mamburori makira masu kira cikin muryoyin eh, masu saurare ni ne nike musu fata na alkhairi kuma ina gaida su kuma ina fata Allah shi kawo mu cika da imani salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin domin mika sakonnin gashe-gashe ga yan uwa da amin na arziki da farko dai ina gaida kai kanka jagoran shirin wato hassan barka agadas idan na je agadas din ma baki ɗaya, akwai alkasim agadas akwai shito tayar agadas akwai musubahu zakin soyayya agadas idan na dawo nan zandar akwai sunusu madattai akwai isu madattai akwai tasu unguwar tudu akwai yakuba mai aski ba da raka akwai abdo kibiya garin kadamari akwai shugaba raba mai aski akwai eh, hamisu mai dan kuka a nan gawan kwalliya eh, akwai letoro mai essence idan na koma najeriya akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garken daura akwai abokina ahmad yarima jos akwai haddabi mai kwamfuta akwai iliyasu yakuba digawa akwai nazifi ibrahim ruggal malam jarma akwai gwani lawal ali gamada da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, radio mai albarka radio iran eh, na gode muku da kuka ba mu dama na karshen wannan sati na gaishe gashi yan uwa ni ne mai sauraron ku alhaji amman daga nan birnin yamai daga farko ina gaida ka da abokan aikin ku duka gabaki ɗaya lawali abbali agadas ina gaida ka lawa anlu eh, nan ga mai ina gaishe ka iliya hamidin kai ma ga gaisuwar kan isu mamman amfani kai ma ga gaisuwar kan hadi badamasi kai ma radio niger ina gaida ka zaku mai kihi eh, na maryama da maryama kai ma ina gaida ka shi ita tayar agadas kai ma ina gaishe ka eh, sani si madattai kai ma ga gaisuwar kanan ina gaishe ka yakubu badaraka kai ma ina gaida ka kabiru taransa kai ma ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ma ina gaishe ka tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka rabi mai aski kai ma ina jinjina ka duk wanda a cikin wannan eh, shahi mai albarka eh, radio mai albarka radio iran ni ne alhaji amman daga nan ga yamai duka ina gaida kowa da kowa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana muhammadu dan bare bari shugaban na fada mazajin daga nyamai nijar muna cikin karshen mako dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga hasan barka akwai iliya mai shayi garkin daura akwai tsoho mai albarka akwai ilis akwai dozuman taksiman akwai isu madatai akwai adadi rabe mai aski domin gaisuwa da fata alheri zuwa gaisuwa akwai kabiru bakin taransa akwai na agwa mai faci domin gaisuwa da fata alheri zuwa gaisuwa akwai musa kai gaba ɗayan su ranka kowa da sunan shi isu domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga remu gaba ɗayan su assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci da farko muna ƙarshen mako jagoran shiri Hassan barka da sauran abokan aikin ka ina maka barka da wannan lokaci ina isar da sakon barka da maulidi ga yan uwa musulmi na duniya baki daya ina gaida abokin nawa eh, shi tayar agadas sjn namu na kulabar a yanzu ci agadas ina gaida bisfirizi namu na kulabar a yanzu ci isa tayar daga nan ha birnin e ba zan manta da eh, kwansayyan namu kadar ina gaida shi akwai tafi mai bidiyo ba zan manta da iliku abala akwai muhammed baba baban gayu yan namu shi ma ina jinjina mishi akwai garan furar imu musa mai madara eh, akwai gajeren mai shago kulabar a yanzu ci agadas ina gaida shi ba zan manta da usman mai buru da shayi kasuwar Tal agadas ina jinjina mishi da yan sauran kulab kulab baki ɗaya na agadas ba zan manta da ilyas mai buru da shayi garken daura mamman ya yakubu awashi iso madattai eh, da sauran jama'a baki ɗaya wanda ban kama sunan su ba duka ina gaida kowa da kowa rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum rediyo tehran a ah, ina son ku bani dama domin isar da sakon gaisuwa ta ta musamman irin shi duty announcer Hassan Barka da dukkan wannan ake wannan gidan rido duty announcer da duk controller ne da dukkan ma'aikatan wannan gidan rido da kuma ina gaida Sanusi a Anijar da Alkasun Mai Faci da Yusuf Madattai da ila Yusuf da Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kabi dan Asami Mai Fata ya wuri Malam Angu Malam Makaranta ya wuri Hafizu Balaraba Gusau Nurwani Sa'idu Gayeri, a nagode Ahmed Ladan Girka. Assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar musulunci gidan radiyo mai albarka muna son mu samu dama kaɗan mu gaida ƴan uwa da abokan arziki ina gaida alkasim a agadas ina gaida iso bararaka ina gaida tsoho mai albarka mai abinci habbare ina gaida sani tare a nan arlit kare kwarbai ina gaida galho mai nama a nan kare kwarbai awwa ina gaida jagoran tahiya hassan barka da shi da ƴan uwa da abokan arziki awwa ina gaida duk duk wani wanda muke mu'amala da shi bisa wannan gidan radio mai albarka ina mashi fatan alheri kowa ina mashi fatan alheri salamu alaikum mai wannan magana kalla buta daga nan arleti jamhuriyar niger salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio era yau karshen bako kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki na harin da ina gaishe ka hassan barka ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida ibrahim haruna ina gaida nazibi ibrahim duk inda yake ina gaida muhammad dan bare bari duk inda yake ina gaida iliya hamidin duk inda yake ina gaida rahmatu duk inda take ina gaida alhaji hamza da na so ina gaida dan kokani na da na yi ba ina gaida malaji kani na da na yi ba ina gaida alhaji dawo konsanyan bazum da na yi ba ba da bayan haka nan duk wanda bai ji na ambata suna da ina gaida duk wanda a cikin daki mai tarin albarka ne ma kowa barka da haka Allah ka barasa Allah ka barasa Allah taimaka Allah barka su mai albarka kuna tare da isa bakar tsoho mai albarka aulun mai mai jamboriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar yake muna ƙarshen mako ne na so ku bani dama zan yi ta sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amanan arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka ina gaida usaini alhaji umar wanda yake kullum ta makaram ina gaida su madattai iso madattai ina gaida alkasin baba liman a ahar wanda yake agadis ina gaida alkasin wanda yake agadis ina gaida tsoho mai albarka ina gaida haddabi mai kwamfuta ina gaida dozman tafi moto ina gaida yahaya mai gyaran salula isu mai gyaran salula mutari mai gyaran salula kirimo mai sai da waya wanda suke babbar tashar da magaram da karshe ina gaida mai ɗaki na Maryama wadda take kundin da magana. Na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Daji Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin asiya to a yau jigon shirin namu zai mayar da hankali ne akan makomar sabuwar ƙungiyar gwagwarmayar nan ta falasɗinu wacce ake kira da makwancin zaki bayan wasu munanan hare-hare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai a kan su to za mu kawo muku shirin ne kuma cikin ɓangarori biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan ɓangare na farko na shirin zai gudana sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun buɗe kai jerin wasu hare-hare da farmaki a kan jagororin ƙungiyar gwagwarmar plus inawa da aka kafa a yankin yammacin kogin jordan wacce ake kira da arinul asad wato makwancin zaki hari na ƙarshe da aka kai ya sa kusan dukkanin shugabannin sojoji da jami'an leƙen asiri na cikin gida na 'yan sahayoniya sun taru a cikin ɗaki guda na bayar da umarni suna bibiyar abin da yake faruwa daga cikin waɗanda suka taru da akwai shugaban ƙungiyar leƙen asiri wato shebak ronin bar babban hafsan hafsoshin sojojin mamaya a pip ko duk sun zauna a cikin ɗakin ba da umarni na soja suna kallo da bin diddigin abin da yake faruwa ta hanyar bidiyo hakan da yana nuni da cewa yadda 'yan sahaniyar suke kallon hatsarin wannan kungiya ta arinul asad yana da girma a yayin kai farmakin dai an kashe kwamandojin kungiyar da suka hada da wadi alhus da tamir kailani abokan gaba suna ji a jikinsu cewa lallai wannan kungiyar tana da matuƙar hatsari a gare su da samo su don haka ne suka yi mummunan tanadi da yin amfani da dukkanin ƙarfinsu da dabararsu da hikimominsu da ƙetarsu wajen kashe kwamandojinta kuma tabbas za su ci gaba da amfani da ƙarfin nasu domin daƙila tasirin wannan ƙungiya. haramtacciyar ƙasar isra'ila tana jin barazana mai ƙarfi da za ta fuskanta daga wannan ƙungiya kuma a halin yanzu suna ta kurari da barazana kan cewa za su shafe wannan ƙungiyar sai da yau da gobe ita ce za ta yanke hukunci akan hakan abin da makiya suke tsammani shine ta hanyar amfani da hannun karfe kamar yadda ake cewa zai zama tamkar tauna tsakuwa ce domin aya ta ji tsoro ko kuma bai wa gawa kashi domin mai rai ya razana suna jin cewa za su firgita duk wani ɗan gwagwarmaya a faɗin yankin yammacin kogin jordan musamman masu kalwalantar 'yan shara'udi zauna hanyoyin da 'yan sahaniyar suke amfani da su domin kawar da 'yan gwagwarmayar a wannan yankin suna da yawa wani lokaci su sa sojoji su yi kwantan bauna su kashe kwamandojin kungiyar wani lokacin kuwa su kai hari kai tsaye wani lokacin kuma su dasa nakiya akan hanyar da waɗanda suke kan kashewa suke bi wato waɗanda suke son kashewa suke bi wani lokacin kuma 'yan sahaniyar suna amfani da tsohuwar hanyar nan ta keta da suka saba aiki da ita a kan faras ino wato ta yadda idan suna neman wani mutum to za su killace gari ko yanki ko unguwar da yake irin wannan killacewar da gangan aikin yinta da nufin azabtar da mutanen yankin saboda su guji baiwa duwan dan gwagwarmaya kariya ko mafaka su kuma hana su rayuwa a cikinsu sai dai har ya zuwa yanzu wannan irin siyasa ta keta ba ta yi nasara ba abinda da haramtacce kasar isra'ila take jin tsoro shine kada yanayin da ya samar da makwancin zaki ya sake maimaita kansa a wasu sassan na yammacin kogin jordan kamar su nablus ɗin da kuma janin hakanan kuma a ganin alkhalil domin idan har hakan ta faru to 'yan sahayoniya za su ƙara shiga uku sannu a hankali yanayi kan iya faɗaɗa ya tsallake yammacin kogin jordan ya shiga cikin yankin da ake kira da na shekara ta 1948 wato yankin da aka fara shatawa aka ce nan ne haramtacciyar ƙasar isra'ila to haramtacciyar ƙasar isra'ila tana amfani da bambance-bambance da ake da su a tsakanin mazauna yankin yammacin kogin jordan gaza sannan kuma da iyakar shekara ta 1948 sannan kuma da gwamnatin kwada-kwada dinu a gefe ɗaya tana son waɗannan bamancen su ci gaba da wanzuwa ba ta son ganin duk wani abu wanda zai haɗa kan al'ummar palestino koya yake musamman idan zai sa hankalinsu ya haɗu ya koma kan ƙalubalantar 'yan sahayuniya. sai dai ɓullar ma wannan ƙungiya ta makwancin zaki ya fara ɗiga ɗan ba na kawo ƙarshen wannan bambancin da yadda kuma 'yan sahaniyar suke cin muryarsa domin ƙungiya ce dai ta gwagwarmaya sirfan bata ɗamfaru da wata jam'iyya ta siyasa ba ko ta ƙungiya ita ce akan kanta take a matsayin ƙungiya ta gwagwarmaya hakan yana nufin cewa samari daga ɓangarorin falasɗinu daban-daban za su iya shiga cikinta sannan kuma uwa uba ta watsu a sassa daban-daban birnin nablus yana ɗaya daga cikin manyan biranen falasɗinu kuma a cikinsa ne ake da dubban yahudawa 'yan shara wuri zauna da akwai hanyoyi masu yawan gaske da aka yi a zagayen garin a cikin wannan birni ne ake da kabarin annabi yusuf salam hakan ya sa ana samun yahuda masu yawa da suke zuwa ziyara sannan kuma da jami'an tsaro da ke musu rakiya wannan akan kanshi zai iya sa su 'yan da wuri zaunan da kuma jami'an soja da 'yan sanda na 'yan sahariya su zama abubuwan kaiwa bara matukar 'yan sahariya suka bari iko da garin ta fuskar tsaro ya kubce musu to za su yi asarar soja da sauran 'yan mamaya masu yawan gaske wannan ma wani dalili ne da yake nuni a kan yadda 'yan sahiyar suka mai da hankali ganin cewa sai sun murkushe duk wani tartsatsi na gwagwarmaya haramtaccen ƙasar sara'ila tana son kawo ƙarshen ƙungiyar makwancin zaki tun kafin lamura su kubce mata suna tsoron cewa ƙungiyar za ta sami ƙwarewa ta fuskar yaƙi ta yadda za ta tashi daga ƙungiya mai gwamman mayaka zuwa mai ɗaruruwa watakila ta kai ga kafa cibiyoyin kera da samarwa kanta da makamai da wuraren bayar da horo hakanan duk sauran bangarorin da ake bukatuwa da su a fage irin wannan idan wata kungiya ta gwagwarmaya ta kafu ta yi karfi a yankin yammacin kogin jordan to lallai hatsarin zai fi na kungiyoyin da suke a yankin gaza domin daga nabulus. ilahirin yankin da ake kira da isra'ila zai zama ƙarƙashin rahamar 'yan gwagwarmaya kamar da ake faɗa abin tambaya a nan shine ko mayakan na ƙungiyar makwancin zaki za su jajirce su gaba da wanzuwa sannan kuma ko makiyan nasu za su iya rusa su wannan su ne abubuwan da za mu amsa a cikin fitowa ta gaba to masu sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu madalla yanzu kuma sai shirya alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak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 da kuma tafsirin suratul zumar kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala a yau ma kamar yadda muka saba za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ بسم الله su kuma girmama Allah ba kamar yadda ya cancanta a girmama shi alhali ƙasa gabaki ɗaya tana cikin damƙarsa a ranar alkiyama. Wasu samawa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 to fa akwai matsala allah subhanahu wata'ala ya sa mu gane ya kuma tabbatar da diga mu wajen bin tafarkinsa da haƙƙi muhammad alayhi tahiri الرحمن madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da gwamnatin tarayyar Habasha ta fitar ce na amincewa da shirin gudanar da zaman tattaunawa da 'yan awarar lardin Tigray da ke arewacin ƙasar tare da jaddada aniyarta na kwace iko da muhimman cibiyoyin gwamnatin tarayyar ƙasar da suke lardin musamman filayen filayen jiragen sama da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa sojojin gwamnatin tarayyar habasha da na kasar eritrea sun kwace iko da garin adwa mai tarihi da ke lardin tigray kafin fara gudanar da zaman tattaunawar neman sulhu tsakanin gwamnatin tarayyar kasar da kungiyar 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar karkashin sanya idon kungiyar tarayyar afirka kamfanin dillancin labaran associated press ya nakalto daga wani ma'aikacin ba da agajin ƙasa da ƙasa cewa rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha da haɗin gwiwar sojojin eritrea sun kwace iko da garin adwa da ke lardin tigray bayan janyewar mayakan ƙungiyar 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front daga garin sakamakon mummunar asarar da 'yan awaran suka yi a fafatawar jami'in ba da agajin ya kara da cewa jiragen saman yakin gwamnatin tarayyar habasha sun yi lugudan wuta kan garin na aduwa lamarin da ya yi sanadiyar hasarar rayukan fararen hula faduwar garin aduwa dai shine hasara mafi muni na baya-bayan nan da kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front ta yi bayan garuruwa da dama da aka kwace daga hannunta a cikin 'yan kwanakin nan saboda a tsakiyar wannan mako majiyar gwamnatin tarayyar kasar ta habasha ta sanar da cewa ta kwace iko da garuruwa uku ciki har da garin shire mai mahimmanci kuma ɗaya daga cikin garuruwa mafi girma a lardin tigray sannan garin na shire yana ɗauke da sansanin sansanin 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu goma waɗanda suka yi ƙaura daga yankuna daban-daban na lardin sakamakon bullar masifar yakin da ake gwabzawa tsakanin rundunar sojin tarayyar ƙasar da mayakan 'yan awarin lardin tigray hakanan garin na shiri ya kasance filin daga da aka gwabza fada mai tsanani a cikinsa tun bayan sake bullar gumurzu tsakanin bangarorin biyu a watan agusta kuma garin na shiri yana nisan kilomita 140 ne da birnin makelle fadar mulkin lardin tigray daga shiyar arewa maso yamma kamfanin dillancin labaran reuters ya bayyana cewa masu magana da yawun gwamnatin tarayyar habasha da na kasar eritrea sun ki cewa uffan dangane da abin da ke faruwa a garin shiri sannan rundunar sojin habasha da na eritrea sun sha alwashin kwace iko da filayen jiragen saman lardin na tigray mallakin gwamnatin tarayyar kasar tun a ranar litinin din makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar habasha ta sanar da azamarta ta kwace iko da filayen jiragen saman lardin tigiri da wurare masu mahimmanci da suke faɗin lardin sannan a bayanin da ma'aikatar sadarwar kasar ta habasha ta fitar ta jaddada wajibcin ganin gwamnatin tarayyar kasar ta kwace iko da dukkanin cibiyoyi da kayayyaki masu mahimmanci mallakin gwamnatin tarayyar kasar da suke lardin tigray da nufin samun damar isar da kayayyakin jin kan dan adam ga masu bukata a lardin musamman 'yan gudun hijira da suke garin shiri. A cikin wannan wata na Oktoba ne ƙungiyar tarayyar Afirka ta jaddada yin kira ga ɓangarorin da suke yaƙi da juna a lardin Tigiri kan su sake komawa kan teburin tattaunawa domin neman hanyar warware rikicinsu cikin lumana tare da wanzar da zaman lafiya a ƙasar. kiran da dukkanin ɓangarorin biyu gwamnatin tarayyar habasha da na ƙungiyar 'yan awaren tigray ta tigray people's liberation front suka nuna amincewarsu da shi a gefe guda kuma duk da amsa kiran kungiyar tarayyar afirka da gwamnatin tarayyar habasha ta yi na gudanar da zaman tattaunawan sulhu da 'yan awaran amma ta jaddada aniyar ta ta ci gaba da gudanar da yaƙi domin ganin ta kwace iko da muhimman wurare mallakinta da suke lardin na tigray da suka hada da filayen jiragen sama da manyan cibiyoyin gwamnatin tarayyar kasar a nata bangaren kungiyar 'yan awaran tigre people's liberation front ta sanar da shirinta na dakatar da buɗe wuta tsakaninta da rundunar sojin gwamnatin tarayyar kasar sannan ta yi kira ga kungiyoyin kasa da kasa kan su tilastawa sojojin kasar eritrea ficewa daga kasar ta habasha tare da ɗaukar matakan matsin lamba kan gwamnatin tarayyar habasha dangane da mutunta kiran dakatar da buɗe wuta kafin fara zaman tattaunawa a tsakanin ɓangarorin biyu a martanin da ya fito daga bangaren gwamnatin tarayyar habasha ya jaddada cewa dole ne ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kare tsaron ƙasa da amincinta tare da ƙalubalantar duk wani matakin wuce gona da iri ko barazana daga ƙungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front tana mai jaddada cewa tabbas 'yan awaren tigray suna da masu mara musu baya daga wajen kasar da ta siffanta su a matsayin gungun makiya da suke kiyayya da al'ummar habasha manazarta suna cewa yana daga cikin dalilan ƙara ƙarfafa matakan sake ɓullar yaƙi tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan ƙungiyar 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front a watan agustan wannan shekara batun sanarwar da gwamnatin habasha ta fitar cewa rundunar sojin tarayyar ƙasar ta harbo wani jirgin sama da ya keta hurumin sararin samaniyar ƙasar ta da ya fito daga ɓangaren ƙasar sudan kuma jirgin yana ɗauke ne da makamai ga ƙungiyar 'yan awarar tigray people's liberation front da ke shira arewacin kasar ta habasha sannan gwamnatin habasha ta bayyana cewa kungiyar 'yan awaren ta people's liberation front ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta tsakaninta da gwamnatin tarayyar kasar ta hanyar kaddamar da harin wuce gona da iri kan yankin gabashin kasar lamarin da ke matsayin wata babbar barazana kuma kalubale ga shirin wanzar da zaman lafiya da aka cimma tsakanin bangarorin biyu hakanan gwamnatin tarayyar habasha ta kafa hujja da furucin da ya fito daga kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front cewa sakamakon matakin da rundunar sojin tarayyar habasha ta ɗauka na kwashe tsawon kwanaki tana girke sojoji a bangaren kudancin lardin tigray hakan ya zaburar da bangaren mayaka masu sarrafa manyan makamai na kungiyar ta ɗaukan matakin ƙaddamar da hare-hare kan rundunar sojin ƙasar a matsayin rigakafi don haka gwamnatin tarayyar habasha ta bayyana da cewa kungiyar 'yan awaren tigre ta kawar da kai daga dukkanin matakan neman wanzar da zaman lafiya da gwamnatin kasar ta ɗauka musamman na yin sassauci kan haƙoƙinta inda ƙungiyar ta zaɓi ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addanci da tsokana musamman ƙaddamar da harin soji kan shiyar gabashin ƙasar kuma a bayanin da ya fito daga kungiyar 'yan awaren ya jaddada cewa a shirye kungiyar take ta ci gaba da gudanar da yaƙi da gwamnatin tarayyar habasha gwamnatin tarayyar habasha ta kara da cewa dole ne ta ɗauki matakan shimfiɗa ikonta a dukkanin filayen jiragen sama da cibiyoyin gwamnatin tarayyar ƙasar da suke lardin tigiri cikin gaggawa da nufin kare tsaron ƙasa da amincinta kamar yadda ta yi nuni da cewa tana burin ganin an warware rikicin lardin tigiri ta hanyar lumana ƙarƙashin sanya idon ƙungiyar tarayyar afirka a gefe guda kuma wasu rahotanni suna bayyana cewa gwamnatin tarayyar habasha ƙarƙashin jagorancin firaministan ƙasar abiye ahmad da ƙungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front sun amince da kiran da ƙungiyar tarayyar afirka ta yi musu na fara gudanar da shirye-shiryen zaman tattaunawa a tsakaninsu a ƙarshen makon da ya gabata a ƙasar afirka ta kudu sai dai fara gudanar da zaman bata samu ba saboda wasu dalilai kuma an shirya cewa tawagar ƙungiyar bunƙasa bunƙasa harkar tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat ita ce za ta jagoranci zaman da wasu manyan wakilai daga ƙasashen nahiyar afirka misali tsohon shugaban ƙasar najeriya olusegun obasanjo da tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu tabo mbeki da kuma tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta kamar yadda wasu majiyoyin jakadanci suka rinjayar da matsalar da ta janyo rashin fara gudanar da zaman tattaunawan kan rashin tsari yadda za a bullowa rikicin yankin na tigiri a yayin zaman tattaunawan gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan 'yan awarar lardin tigiri ya sake kunno kai ne a watan agusta bayan lafawarsa har na tsawon watanni biyar kuma abin takaici ne yadda aka samu jinkirin warware rikicin tsawon lokaci tun bayan bullarsa a watan nuwamban shekara ta 2020 don haka rikicin ya sanadiyar lashe rayukan mutane masu yawa musamman fararen hula daga cikinsu da kuma bullar ta'asa a fagen cin zarafin dan adam tun bayan bullar yakin a cewar hukumomin ba da agaji da na kare haƙƙin ɗan adam a sanarwar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar a makon da ya gabata kan batun sake bullar yaƙi a lardin tigiri na ƙasar habasha ya jaddada yin kira kan kawo ƙarshen yaƙin yana mai bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu haka a lardin tigiri yaƙin ya ƙara dagula al'amura don haka ya jaddada yin kira kan hanzarta ficewar sojojin kasar eritrea daga cikin kasar ta habasha har ila yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa rikicin kasar habasha ya fice daga matakin da za a iya shawo kansa cikin sauki kuma matakan wuce gona da iri da ake tafkawa sun kai matsayin tashin hankali gaya yana mai jaddada cewa hanyar tattaunawa ita ce kaɗai za ta warware rikicin kasar ta habasha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 masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Jagoran kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ya ce makiyan Iran suna mafarkin tsaye a kanta. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta yi tir da ƙarancin 'yanci a yammacin Afirka. Rasha ta janye daga yarjejeniyar fitar da tsaba daga ukrainian masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa barakatu. שאול דוד, כל האמת, הצדק והשלום, משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 15